This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wuni barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa a murya wato a wannan marice kan mitoci 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. mutane Nijar kuma suna jin a gidajen rediyon su da dama irin su amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya da ke birnin kwani sannan a duniyar gizo kuma duk da ake so za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a ta da fatan kowane kalau kamar yadda muke a nan Washington DC ne ne Aliyu Mustapha Sokoto tare da Ladan Ibrahim a yau muka dawo da shirin dare. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin wasanni a takaice daga Najeriya. Amma kafin sannan za mu ji wai me yake faruwa ne da tashin dala da kuma faduwar naira a can Najeriya din. Zan ce sati shida. Hmm. Dala tana wajen ɗari da tasirin da biyar. Amma kai tsaye kwana biyu uku kullum kawai gari. Za ka samu an samu ƙarin naira biyar ƙarin naira shida haka abin kake ta tafiya. To za mu nemi jin tabaki mai martaba sarkin Kano wanda kun san ya taba zama tsohon gwamnan babban bankin Najeriya wanda ya ce ai rashin jin magana shugabannin Najeriya ne ta kai ta inda take a yanzu. Har cewa naira za ta kai jada za ta kai naira ɗari biyu na mun faɗa. Lokacin da muka faɗa gani aka yi kamar magana muke yi kawai ba mu san abin da ah, muke faɗa wato gashi nan ta zo. To kuma masu sauran mu za mu so mu ji ra'ayoyinku kan wannan batu na faduwar darajar naira wato wani tasiri yake da shi a harkar sai da sayan ku na yau da kullum. Lambar mu dai ita ce sifili wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Bari mu ba ku labarai. Tare da sallama shugaban kasar najeriya goodluck ibele jonathan ya ce yan kungiyar boko haram suna samun horon su ne daga kasashen gabas ta tsakiya inda can ne matattaran yan kungiyar isis ya ce suna samun wannan horon ne a sansanin yan kungiyar ta isis kana daga bisani su koma nasu sansanin abin da ya bayyana a fili kwanan nan shugaban yana magana ne sa'in da yake tattaunawa da wakilin wannan gidan rediyon christian a abuja bayan da shugaban na kungiyar ta boko haram ya bayyana mubayarsa ga shugaban ta isis batun boko haram dai shine babban batun da ke daukar hankali a najeriya a daidai wannan lokacin da shugaba jonathan ke sake tsayawa takarar shugabancin kasar wata majiya daga hukumomin najeriya kuma suna cewa yanzu haka birtaniya da afirka ta kudu da ukraine suna can arewa maso gabacin najeriya din sojan suke nan domin horar da sojojin najeriya da za a samu nasara akan ita kungiyar ta boko haram mujiyar ta ce wannan sojojin sun je can najeriya ne da makaman da najeriya ta siyo da kasashen afirka ta kudu da rasha da kuma ukraine duka a kokarin da ake na a gabayan su yan boko haram din wani wanda ya kwarmata ita gidan rediyo na na muryar amurka labarin nan yake gaya mana cewa najeriya ta so sababbin tankokin yaƙi da jirage waɗanda sojojin suke amfani da su wajen hodar da su sojan na najeriya a garin maiduguri inda 'yan boko haram ɗin suke gasa mutane aya a hannu tare da ƙoƙarin cewa za ta kafa daular islama labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke nan birnin washington dc ba don yanzu da cutar ebola ta kawo ƙarshe a ƙasashen gini liberia da sierra ba da har yanzu suna nan suna fuskantar matsanancin damuwa akan harkokin kiwon lafiya masu bincike akan wannan cutar ebola suka ce cutar tana matuƙar kawo waɗannan ƙasashe cikas dangane da harkokin kiwon lafiyarsu suka ce ta haifar da raguwar samar da alluran rigakafin bakon dauro da ma sauran cututtukan yara dr justin lesia ya ce harkokin kiwon lafiya a waɗannan ƙasashen sun ja baya da kashi 75 sakamakon bullowar wannan cutar a waɗannan ƙasashe uku ya ce dama harkokin kiwon lafiya a waɗannan ƙasashe suna da rauni kuma kwaram sai ga bullowar cutar ebola wanda hakan ya tilasta rufe da yawan wasu cibiyoyin kiwon lafiya a ƙasashen. sakataren harkokin wajen amurka john kerry kuma ya ce budaddiyar wasiƙan nan da sanatoci wato 'yan majalisun dattawa na amurka su 47 'yan jam'iyyar republican suka rubuta shugabannin iran ta bar shi cikin mamaki domin ba sa da hujjar su yi haka din a jiya ne kerry yake faɗa kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje na wannan majalisa cewa wasiƙar da wato ɗan majalisar dattawa na jihar sa tom cotton ya jagoranta aka rubuta ta kaskantar da manufofin harkokin wajen amurka ɗin kuma ta yi watsi da tarihin shekaru 200 da suka gabata ya ce amurka ko kuma shugaban amurka mai zuwa yana iya soke yarjejeniyar samar da makaman nukiliya ɗin da aka kulla da iran ɗin a kowane lokaci sannan kuma su ma majalisun ƙasa za su iya canza ƙudurin da da suke so kelly ya ce waɗannan sanatoci sun tafka babban kuskure domin wannan yarjejeniya ba ta da wani goyon bayan doka da ta ce ba za a iya rusa ta ba sakataren harkokin wajen amurka john kerry jiya ya bayyana gaban majalisar dattijai domin ya nemi izinin gwamnatin barack obama ta yi amfani da karfin soja domin murkushe 'yan kungiyar isis kerry ya shaida wa kwamitin kula da harkokin waje na majalisar dattijai cewa samun wannan daman zai cire duk wani shakku da wani ko wasu ke da shi cewa amerikawa kansu haɗe yake musamman akan yaƙi da kungiyar ta isis duk wani mai alaƙa da su ya ce haɗin kansu zai wa ƙungiyar ta isis saƙon cewa ba za su iya raba kan amurkawa ba kana ba za su iya samun sasu masu wasu barazana ba sa'in nan kar su yi mafarkin za su yi galaba a kansu To labaran duniya sun zo muku daga sashen asamar da Amurka a Washington. wai me yake janyo tashin canjin dala amurka da kuma sauran kudaden kasashen ƙetare da takardar naira najeriya take ta a warwas kuma wani tasiri wani yake da shi akan rayuwar su 'yan najeriya da ke amfani da ita naira din to nan gaba kaɗan zamu je ta bakin mai mataba sarkin kano wanda tsohon gwamnan babban bankin najeriya ne amma bari mu fara ji ta wajen su masu canjin mu fara da alhaji aliyu yar'aba mai canji a sokoto alhaji aliyu yanzu canji a yau nawa yake ne na dala yau dala ya kai ɗari biyu da a nan sokoto yanzu idan ka duba tsakanin kamar mako ɗaya biyu uku da suka wuce wani sauri zaka ce canjin nan yana ta hauhawa ne na dala tsakanin shi da naira gaskiya kusan in ce miliyan cikin tarihin canji an taɓa ganin yadda naira sun zube ba irin satuttukan da suka sun ce sati shida kafin haka dala mm. tana wajen ɗari da cikin da biyar amma kai tsaye kwana biyu kullum kawai gari za ka samu an samu ƙarin naira biyar ƙarin naira shida haka abin kake ta sha kuma a can da in ma za ta yi ƙari ba za ta wuce ƙarin dala eh, naira ɗaya naira biyu ba ko gaskiya dala tarihinka za ta yi ƙarin naira ɗaya kai sati ɗaya ana ta tafiya haka kila kayan a kuma weekend sai ka ta ƙara sule biyar sai ta ƙara naira haka take yi ana iya samun wata ɗaya dala ba ta yi ƙarin naira biyu ba in ban da waɗannan lokuta. Alhaji Aliyu me kuke ji a sanadin wannan hauhawan naira dala kai da faɗuwar naira? Gaskiya mu ga namu asaje kamar yadda yanayin kasa ya shiga ya zan dalar da ake samu ta ɗan karamta ga inda muke samu ta. ga 'yan kasuwa ga wasu kuma waɗanda ba 'yan kasuwa ne ba suna ta fitar da kuɗi neman dala ake yi kurum cikin 'yan a lokacin kusan zaɓe. wannan hauhawar dala kaɗai ya shafa ko da kuɗaɗen ingila da euro da sauransu. kasan dala haka take a jaji duk inda ta ɗan ɗaga duk sauran kuɗaɗe za su bi ta gaskiya euro da pound da saifa duka sun bi ta da baya yanzu eh, al misali um, wannan takardar kuɗin ingila ta pound ta kai nawa ita ta kai kusan yanzu dari uku da talatin saɓanin sati shida tana dari biyu da tamanin euro fa euro yana kan dari biyu da talatin da biyar To uh, na tabbata wani abu ba zai rasa tasiri ga harkokin saye da sayarwa ba. Me kuke ji wani irin kuka mutane suke dangane da wani abin ya haddasa tsada kaya? gaskiya ga halin yanzu duk waɗanda za su shigo da wasu kaya waɗanda ake kamar dai sefa da ke kuna makwabtaka da su yawancin yan kayan shinkafa mai ake zuwa da su can ake gaskiya sun yi gwamnan tashi da sun ƙara kusan kashi ɗaya da rabi bisa ga yadda ake sayar da su yanzu. akwai alamar wannan tashin gwauron zabo na dala zai ja birki nan ba daɗewa ba ko kana jin abin ci gaba zai yi a to ga hasashen da muka yi rashin kowa gaba ne tsar game da harkar zaɓen nan kuma yana daga cikin abubuwan da waɗanda ba su ko kula da sayan kuɗin waje ba suka mai da hankali za ga suna ta fitar da kuɗaɗen su gaban kuna suna neman kuɗaɗen waje ba masu abin da suke bikin ka waje suke ta da su ko suke cikin su suna ɗaya da ya kwanta ko kana nufin yanzu mutane suna sayan kuɗaɗen ƙasashen waje suna canjawa daga naira suna sayan daloli da sauransu kwarai kwarai yana da cikin abin da ya ƙara haddasa wannan To Alhaji Aliyu ‘yar abba kenan ɗaya daga cikin masu harkar canjin kudaden ƙasashen ƙetare a Sokoto. To jiya mun yi babban bako a nan Washington wato mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammad Sanusi na biyu wanda a lokacin da ya zo nan mun samu mun dan tattauna da shi ko maganar faduwar darajar naira nan yana ɗaya daga cikin abin da muka tambayi ra'ayinsa a kai. maganar faduwar darajar naira abu ne wanda dama mun faɗa idan farashin mai ya faɗi za a yi. Lokacin da farashin mai yake kan dala ɗari da goma zuwa ɗari da goma sha biyar muna fitar da gangar mai miliyan biyu da dubu ɗari uku a lokacin ya kamata kuɗin da aka samu a aji babbar rigimar da muka ta yi kullum da ma'aikatar man fetur sanda ni nake gwamnan central bank shine ni na yi imani cewa kuɗin da ake kawowa bai kai kuɗin da ya kamata a kawo ba saboda ba ma ajiye abin da ya kamata mu ajiye saboda wannan ranar to gashi rana ta zo kuma babu kuɗin tunda menene darajar naira ai da dala ake sayarwa idan akwai dala da za a sayar naira za ce karfi to idan babu dalar dala sai ce tsada to rashin dala a hannun babban banki shi sa dala take tsada kamar komai ne idan baka ajiye ba sai zama ya yi karanci to eh, abu ne wanda ba haka aka so ba kuma a gaskiya da an ji shawara sanda ya kamata a ji an yi abin da ya kamata a yi da ba mu kawo haka ba eh, sai dai eh, mai roƙi allah ya takaita watakila idan farashin mai ya ƙara hawa aka ƙara samun 'yan kuɗi wannan zai taimakawa eh, darajar naira amma karyewar naira tana da tasiri sosai akan tsadar kaya tana tasiri akan naji yanzu akwai 'yan makaranta da suka riga suka fitar daga makaranta saboda yanzu ba za su biyan kuɗin makaranta ba masu zuwa asibiti yanzu abinda da um, za ka iya biya ba za ka iya biya ba mutane suna mutuwa babu saboda haka uh, abu ne wanda cincini mun hanga kuma cincini mun yi magana a kai mun ce wannan abin zai faru har cewa naira za ta kai eh, dala za ta kai naira ɗari biyu na mun faɗa mun ce idan ba a uh, yi hankali ba sai ta kai naira ɗari biyu lokacin da muka faɗa gani aka yi kamar magana muke yi kawai ba mu san abin da uh, muke faɗa ba gashi nan ta zo sai dai Allah ya cika ya mana to mai martaba sarkin kano alhaji muhammadu sanusi na biyu kenan yake mana magana game da batun faɗi tashin naira din to ko masu mu da jin abin da sarki yake faɗa ku menene na ra'ayi game da wannan al'amari din to muna dab da buɗe layuka mu domin mu ji na ra'ayoyi din akan lamba plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin sannan ga wannan. kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka, ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun buɗe wannan layi namu kuma za mu share fage da kiran na farko daga Kaduna. Salamu alaikum. alaikum salam to wane ne barka ya aiki lafiya kallon na na ta'ala to ma na ta'ala barka ya dare ya kake ji game da al'amarin faduwar naira din nan to wallahi tallahi babu jin daɗi kuma gashi kasuwanci ya taɓarɓare farashin mota ma ya lallace eh, kai wacce sana'a kake kana kana sana'ar motoci ne na ma na ta'ala na ce kana sana'a ni ma gwamnati ne okay to ma'aikacin gwamnati ne amma farashin mota ma ƙara farashi. Hmm. yanzu kama a matsayin ma'aikacin gwamnati ta yaya abin ya shafe ka ana biyan ko a dala ne ko a naira ko kuma kuna da wani abu da kuke yi da canjin ne naira ce ake biyan mu duk wata ake biyan mu naira ce hmm. amma dai najeriya ce amma duk da haka abin ya shafe ko wajen cin saye da sayarwa ko ya shafe mu ya shafe mu a ji sauki a tausaya mana don Allah don annabi a tausaya mana to ma da lamala na ta'ala mun gode bari mu je Jos hello salamu alaikum wa alaikum salam wane ne babaji ne daga Jos to babaji kawo ni lafiya me kake ji game da batun canjin naira nan ne ya faɗi wallahi kawai na gida na kira ka ne kawai na gaishe ka <laughs> ba kai batun naira nan bai shafe ka ba Ai, ya shafe ni na jin daɗin shirye-shiryen ku ne kawai na kira ka yana muku munna ko ina ina jin daɗin abu. To mun gode babaji kwarai da gaske amma ah, kana jin abin da muke tattauna kan batun faduwar darajar naira din nan kuna da wannan matsala a nan Jos? Eh muna da shi ka dade. Kamar ya ya shafe ku a nan Jos? Wace sana'a kake yi babaji? Ina kasuwanci ne. Kamar wani iri? ina sai da kayan provision ne haka yanzu kana ce kayan sun dan ƙara tsada ko suna na yadda suke suna nan yadda suke dai kasuwan ne baya mana tafiya to to Allah ya kawo kasuwa babaji mun gode kwarai da gaske to bari mu je ibi salamu alaikum wa alaikum salam wane ne abdul bala ne mala abdul barka dare ya batun naira nan da faduwar ta ya kake ji ne eh wallahi mun shiga matsala hmm. saboda faduwar naira din nan ya yi yawa sosai saboda 'yan siyasa nan ne suka kwashe kuɗi suka bar talakawa a cikin wahala hmm. kaga dole a samu amma yanzu kai eh, yanzu kai kai malam abdu kamar yaya abin da ya shafe ka ta wuce ya kake ji ya shafe ka ne ka sani ma'aikacin gwamnati ne hmm. to dole an da aka samu faduwar dole za a samu matsala a faduwan darajar kudin. Haka, to bari mu je Abuja. Halo, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wane ne? Zanna Martinau daga Abuja. To barka da dare, yaya ku da kuke gindin maganin abin da ya shafi ku canjin nan? To, ai mun mutu jin rarrayin abun ma. To, ta yaya kenan? da ga abubuwa da ke tsara kuɗi abin da za ka siya naira ɗari na yanzu ya ka siya ɗari biyu ko ɗari da hamsin. ba ni misalin wasu daga cikin abubuwan da suka yi tsada yanzu fiye da da. to ni dai ina sanan harkan kayan waya ne. eh ta waya ta tarho ko. eh waya ta salula. to ta yaya abin ya fi tsada fiye a yanzu da da. to da muna siyan sikirin na waya dubu ɗaya yanzu sai ya kai dubu ɗaya da ɗari biyar. saboda haka kana jin abu yana da alaka da wannan canjin kuɗin da naira ta faɗi. shi ya kawo hakan ma. yanzu kana je kamar wata ɗaya biyu da suka wuce eh, sikirin ɗin waya ɗin da kuke sayarwa ɗin ya fi arha? da ya fi arha ya muhammu yanzu ya ƙara kuɗi ya yi tsada. to akwai alamar ku da kuke na abuja kuna ji me kuke ji a sanadin wannan abun me ake gaya muku ne ku a gurin ku. to yanzu da sai dai mu ci addu'a Allah ya kawo mana fita to amin to mun gode kwarai da gaske to jama'a kuna jin mu muna daukar ra'ayoyin ku ma masu mu game da batun canji to abin ya fi karfin najeriya yanzu wayar mu ta farko ma daga jamhuriyar benin ta fito halo halo na'am wane ne alaika salam wane ne ban ji sunan ka ba da kyau sa'adu ahmed to malam sa'adu daga jamhuriyar benin aka ce kake kira ko Eh, ah, daga benin da jos ke nigeria oh benin ta nan ina ce kasar benin to eh, malam sa'adu ga yamin yaya kuke fama da batun faduwar naira dina a nan inda kuke a benin kai gaskiya batun faduwar naira nan kan hmm. akwai yadda yake to kamar ya bani misali ba ni misalin yadda abubuwa suka canja a sanadin wannan faduwar naira din abubuwa kan sun canza gaba ɗaya saboda duk abubuwan da ake siya sun ƙara kuɗi. kamar me da me ya ƙara kuɗi Kawan misali duk abin da ya shafi kasuwanci da ake yi ya abin ya hada da kayan abinci alal misali kayan abinci kamar dai misali ina sayar da shanu ne to ba ga irin taba eh eh yanzu ya kaga farashin shanu ya tashi sosai Eh, farashin shanu yanzu kamar wata uku da suka wuce ya bambanta da ne yanzu kenan gaskiya ya bambanta Domin mun gode sa'adu a benin bari mu cilla zuwa jihar jigawa salamu alaikum salamu alaikum alaikas wane ne salamu alaikum ina jinka wane ne ah, kana magana da yusuf baban gaja mai tire da ringin to malam yusuf tunda kana tire da nan na san kenan kana sayar da wasu abubuwa ya abu da ya shafe ku faɗuwar naira nan eh to gaskiya abin da ya shafi naira nan yana taba mu to kamar ya ba dan kuma bi yanzu kaga sukari ma ya tashi hmm. nawa sukari yake yanzu kai na baban gaje da ina sayan sukari dubu a yanzu sukari ya zama naira dubu takwas da dari biyu kuma kana jin sanadin canjin tashin dala da faduwar naira shine dalili kwarai ko yanayin wannan canjin ne don haka dai muna kira da Allah dan annabi ga gwamnatin tarayyar Najeriya hmm. da Allah dan annabi ta san yadda za ta yi ainihin darajar naira ta dawo yadda take da. To madalla to mun gode malam Yusufu. Um, malam Yusuf kenan daga jigawa ke ba mu nashi ra'ayi kan muna magana ne kamar da na muku kan maganar tashin dala da kuma faɗin naira bari mu sake koma Jos. Hello? Na'am ina alaika salam wani ne? A magana da Alhaji Sani ne daga Jos. To Alhaji Sani barka da dare. Yaya abin nan kuke fama da shi na canjin nan na faduwar naira? Fama da da tsada kayayyaki a nan garin Jos. komai ya kara da kasan. Ba ni misalin abubuwan da suka karu a Jos. Kamar me da me farashin su. mun mure muna sana'ar rediyo ne wacce muke ci ɗari shida ta koma dubu ɗaya. Tun daga yaushe ta koma dubu ɗaya? dari takwas ya koma dubu ɗaya dari biyar. To bari mu dawo mu ta ƙarshe daga Kaduna. Halo? halo assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wane ne? To, Mala Aliyu sunana Muhammad Sani daga cikin Kaduna, Najeriya. To, Muhammad kai ne na ƙarshe a gurguje ba na ra'ayinka cikin dakika goma. To, alhamdulillah a gurguje a cikin dakika goma gaskiya irin wannan al'amari ya shafi kayan masarufi da kayan abinci da sufuri dai da sauransu mun gode muhammadu a kaduna jama'a ya iyakacin wayoyin da za mu ɗauka kenan sai gobe to bari haɗa ku da murtala faruku na san ya baku wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG da ke ƙasar Faransa ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar cin kofin zakarun Turai wato Champions League bayan da a wata karawa mai zafin gaske ta yi galaba a kan Chelsea ta Ingila bisa yawan ƙwallayen waje. A karawa ta farko makonni biyu da suka gabata a gidan PSG wasan ya ƙare ne a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya inda a wasa na biyu a gidan Chelsea na Stamford Bridge a jiya Laraba suka kuma tashi a kunnen doki da ci biyu da biyu duk da cewa PSG da ke bakunta ta buga wasan ne da 'yan wasa goma biyu bayan katin kora mai tattare da rudani da cece kuce da alkalin wasa ya bai baiwa dan wasanta na gaba zlatan ibrahimovic psg din ta sami hayewa ne duk da yake sakamakon wasannin biyu kunnen doki ne da ci uku da uku to amma ita ce tafi chelsea jefa kwallaye a wajen gidanta hakan ko tarihi ne ya maimaita kansa to sai dai fa reshe ne ya juye da mujiya domin ko daidai irin hakan ne ya faru a kakar wasanni ta bara inda a daidai irin wannan matakin wasannin su biyu suka karkare a kunnen doki da ci uku da uku to amma a wancan lokacin chelsea ce ta sami hayewa saboda ita ce ta fi zura kwallaye a lokacin bakunta ya zuwa yanzu dai kulob hudu ne suka sami tsallakewa zuwa matakin kwata na gasar ta zakarun turai da suka hada da bayan Munich wace ita ko ajiya ta lallasa Shakhtar da zunzurutun ci bakwai da nema bayan da wasansu na farko a gidan Shakhtar din ya tashi a kunnen doki ba ci ko daya sai zakarun gasar wato Real Madrid wace ta yi galaba a akan Shak Ofo da ci biyar da hudu a cikin wasanni biyu yayin da cikon ta hudu ita ce FC Porto wace ta yi galaba akan Basel da ci biyar da daya a wasanni biyu. a makon gobe ne sauran kulob hudu na matakin kwata final na champions league din za su bayyana a tsakanin arsenal da monaco da tsakanin atletico madrid da baya leverkusen sai wata kungiyar tsakanin dortmund da juventus kana daga karshe tsakanin barcelona da manchester city murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar ƙasar amurka ta himmatu ta kare haƙƙin kowane ɗan adam da kuma kara nuna wariya da danniya musamman ma akan masu mu'amalar luwaɗi da maɗigo haka ne ya sa a wani muhimmin taro amurkan ta naɗa randy berry a matsayin jakada na musamman da zai dinga kula da haƙoƙin masu wannan mu'amala a cewar sakataren harkokin wajen amurka john kerry haƙƙi ne da ya rata a wuyan amurka na ta ga cewa an samar da al'umma mai adalci da sanin ya kamata da kuma nuna haƙuri ya ƙara da cewa hakan shi ne abin da ya kamata amma kada a yi musu wata fassara ta daban domin hakan na da matuƙar muhimmanci a gare su ya kuma ce kare haƙƙin bil'adama zai samar da daidaito da ci gaba da haƙuri ba kuma abu ne da za a yi shi na wani lokaci ba domin abu ne da za a ci gaba da yi a duk faɗin duniya masu luwaɗi da maɗigo na fuskantar wariya da musgunawa da ke shafar mutuncinsu da kuma rashin samun kwanciyar hankali a wasu lokuta ma har da kisa saboda zaɓin da suka yi ba za mu amince da hakan ba a cewar randy berry ƙasar amurka ba ita kaɗai take fafutukar ganin an kare haƙoƙin masu luwaɗin ba har ma da ƙungiyoyin fararen hula daga sauran sassa na duniya ya kuma ce ƙasar za ta ɗora a inda tsohuwar sakatar harkokin wajen amurka hillary clinton ta tsaya a wannan fafutuka za kuma ta ci gaba da tattaunawa akan wannan batu tare da ƙawayenta da waɗanda ba su fahimci manufarta ba wasu za su yi saurin ganewa yayin da wasu zai musu wuyar fahimta jakada randi wanda shine mutum na farko da aka nada a wannan mukamin domin kula da kare haƙoƙin masu luwaɗi ya ƙara da cewa zai himmatu wajen ganin an samu makoma mai amfani sharhin muryar amurka kenan da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar bari mai da ku ladan da labarai a takaici. To wata majiya daga hukumomin Najeriya na cewa yanzu haka 'yan kasar Birtaniya da na Afirka ta kudu da Ukraine suna arewa maso gabashin kasar domin horar da sojojin na Najeriya yadda za su samu nasarar yaƙi da kungiyar Boko Haram. Majiyar ta ce waɗannan sojojin sun zo ƙasar ne da makaman da Najeriya ta saye daga kasar Afirka ta kudu, Rasha da kuma Ukraine duka a ƙoƙarin da take yi na yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. wani wanda ya kwarmatawa murya amurka wannan labari ya ce najeriya ta so sabbin tankokin yaƙi da jirage waɗanda waɗannan sojojin ke amfani da su wajen horar da sojojin na najeriya a garin maiduguri inda 'yan boko haram suke gasawa mutane aya a hannu ba don yanzu da cutar ebola ta kawo ƙarshe ba a ƙasashen gini liberia da saliyo da har yanzu suna nan suna fuskantar matsanancin damuwa akan harkokin kiwon lafiya masu bincike akan cutar ebola suka ce cutar tana matuƙa kawo wa waɗannan ƙasashe cikas dangane da harkokin kiwon lafiyansu suka ce cutar ta haifar da raguwar samar da alluran rigakafin cututtukan bakon dauro da ma sauran cututtukan yara dr just lesia ya ce harkokin kiwon lafiya a waɗannan ƙasashe sun ja baya da kashi 75 sakamakon bullon wannan cuta a waɗannan ƙasashe guda uku to a gaishe ka to jama'a abin da ya sauke na a wannan lokaci sai gobe da safin allah ya kama da karfe shida muna fatar sake bullo muku da wasu sababbin shirye-shirye sababbin rahotanni da kuma sababbin labarai yanzu a madadin dukkan ma'anan sashen wasu murya amurka musamman shi ladan ibrahim ayawa da kuma jule leathers gresham da injiniyoyinmu ne ne aliyu mustapha sakwato muke barin kudu misalin karfe biyar agogon washington dc salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.